العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ستين دبوكي كنا زي زمان نعم درسينا ستين دبوكي أتكين كراتمنا بداية المجتهد يو أشرين دبيو قوات رجب هجرة دبولة لريه لدى أربعين دبيو كما رانر شدا قوات أكو شكات دبو بيو دا أشرين دا ميلادية za mu tashi aljumlatu thalithatu min kitabis sala na'am bismillah alhamdulillahi wahda wa والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيقول المصنف رحمه الله الجملة الثالثة من كتاب الصلاة تو المصنف يتي جملة أكو دقلتا في الصلاة أركان الصلاة to an da an to ba komai a wata nusar akwai arkanu sala rukunnan sallah na'am na'am wawwa ma'arifatu ma tashtamilu ko dai wahiya tunda jumla ce mm, eh, na'am wahiya ma'arifatu ma tashtamilu alayhi min al-aqwal af'al shine sanin abinda sallah ta kunshe shi kunsa na zantuttuka da ayyuka wahiyal arkan wa salawat mm. rukunai su ne rukun eh, na'am wasalawatul mafruda eh, su salloli na farilla taktalifu fi hadaini bizi eh, tana suna sabawa a cikin waɗannan abubuwa guda biyu menene hadaini din fi al-aqwal wal af'al na'am ah, bi biziyadati wan nuqsan da ƙari da ragi mm. imma min qibal al-infiradi wal jama'a ko dai ta fuskar wato kadaituwa da kuma jama'a ko kuma ta fuskar zamani misali mukhalafati zuhuril juma'ati li zuhuri sa'iril ayyami sabawar azhar din sallar juma'a da azhar din sauran ranaku wa imma min qibal al hadar wa ko kuma sabanin min qibal al hadar wa safar ta fuskar zaman gida ne da halin tafiya wa imma min qibal al wal khawf ko kuma ta fuskar aminci da tsoro wa imma min qibal sihhati wal marad ko kuma ta fuskar lafiya da rashin lafiya fa idza urida an yakuna al-qawl fi hadhihi sina'iyan to idan kauli in ana so magana zance a cikin waɗannan abubuwa ya zamanto sina'iyan wato mantiqiyan kenan ya bi zamanto tsarin wato ilimin mantiki na tartibin wato hankali kuma yana ya tafi ya gudana akan tsari to wajibi ne a soma faɗatin a farko a cikin abin da duk waɗannan abubuwan suka yi tarayya a cikinsa to sannan kuma a ce a sannan kuma a yi magana akan abin da yake keɓance kowace ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata aw yuqala fi wahidatin wahidatin minha ko kuma a yi magana akan kowace ɗaya da ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya daga cikin su to wanda yake kuma wannan shine yafi sauki wa in kana hadha an-naw'u min at-ta'limi يعرض minhu takrarun ma duk da yake irin wannan nau'i na koyarwa wato maimaitawa takan bujiro masa wata 'yar kaɗan to wannan kuma wannan hanyar yadda suka ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya ɗin shi ne abin da fuka fuqaha malaman fiqh hanyar da suka bi kenan wa nahnu nattabi'uhum za zalik to mu ma zamu bi su a cikin wannan fa naj'alu hadhihi al-jumla watan ila sittati abwab to dan za mu sanya wannan jumla ita jumla ta uku din nan mun munqasima tana kasuwa ila a <clears throat> sitati abuwa bai zuwa ga babi guda shida babi na farko to sallar mai yin sallah shi kadai alhazir kuma yana zaman gida kuma al'amin yana cikin aminci asfahe kuma yana nan lafiyar ta darau babi na biyu a cikin sallar jam'i ina nufin cikin hukunce-hukuncen liman da mamu a cikin sallah babi na uku a cikin sallar juma'a babi na hudu a cikin sallar tafiya babi na biyar sallar tsoro الباب السادس باب نشدة في صلاة المريض سلم مرة لافية <laughs> تولى شيني الترتيب صناعي إن كنا من يكون القول في هذه صناعيا <laughs> ولا وجاريا على نظام نعم الباب الأول to babi na farko a cikin sallar mai sallashi shi shi kadai kuma mazaunin gida mai zaune cikin aminci kuma mai cikakkiyar lafiya to wannan babin akwai fasali guda biyu fasali na farko a cikin zantuntukan da ake yi a sallah fasali na biyu a cikin ayyukan da ake yi a cikin sallah to fasali na farko a cikin zantukan da ake a cikin sallah wa fi hadha min qawaid tis'atu masail to a cikin wannan fasali daga wato ka'ido daga matsaloli waɗanda suke ka'ida ne wato ƙarƙashin su akwai ka'idodi masu yawa su kansu a kansu akwai matsalolin ruwa guda akwai matsaloli guda tara matsala ta farko to matsala ta farko ita ce at malamai sun yi saɓani a cikin at-takbir ala salasati mazahib a guda uku to waɗansu mutane suka ce inna takbira kullahu wajibun fi salah kabbara dukkaninta wajiba ce a cikin sallah wannan shine kaulin ba'd ahli zahir wa riwaya an ahmad waɗansu malamai kuma suka ce shi takbir dukkaninsa ba wajibi ba ne wannan shi ne ƙaunin ibn musayyib da az-zuhri da al-asam wa huwa wannan magana ce wadda take ratsatsiya وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط وأن متاني كما وأنسوا معلمي يكما سن وجبت كبر حرما كدي وهم الجمهور سوني جمهور وسبب اختلال من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام نعم ya ce dalilin saɓanin nan na saɓanin wanda ya wajabta wannan dukkaninsa da kuma wato saɓani tsakanin wanda ya wajabta a takbir kowace kabbara ya wajabta ta da kuma wanda ya wajabta takbiratul ihram kawai shine wato cin karo na abin da aka nakalto na faɗinsa da ga abin da aka nakalto na aikinsa alaihi salatu wassalam wato ta'arudul qawli wal fi'l mu'aradatul qawli lil fi'l eh amma abin da aka nakalto na zancen annabi sallallahu alaihi wasallam to hadisin abi huraira mashhuri أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه salata. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan mutumin da ya koya masa sallah idan aratta salata فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ نعم إذا أردت الصلاة إذا كان يرين صلاة فأسبغ الوضوء كتشك الولاء ثم استقبل القبلة سنن كفز كنشك قبلة ثم كبر سنن كبر ثم اقرأ sannan kai kara. kuma fu mu haza to ga abin da wannan yake fahimtarwa wa anna takbiratul ula cewa kabbara farko din nan yal fardu faqat ita ce kadai farilla takbiri da a ce da ba wannan ba daga kabbara farilla ce la zakarahu da zai ambata masa shi kama zakara sa'ira furujus Sala. kamar yadda ya ambata sauran farillan sallah amma abin da aka nakalto na aikinsa to daga ciki hadisin abi huraira cewa ya kasance yana sallah sai ya kabbara koyaushe ya sunkuya da kuma koyaushe ya dago sannan ya ce inni la ashbahukum salatan bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa hakika ni ne mafi wato kamar kamantawar ku ni ne mafi kamar ku wajen sallah da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine fi'ili ko a bai nan ya ce al-musannif lam yu'ammiq to ai akwai wani hadisin wa minha ومنها حديث مطرف ابن عبد الله نعم ابن عبد الله ابن الشخير daga cikin su akwai hadisin mutarrif ibn abdullah ah, ibn shekhir ya ce sallaitu ana na yi sallah ni da imran ibn al hussein a bayan ali ibn abi talib Allah ya da shi ya kasance in yi sujada sai ya kabbara idan ya dago kansa daga ruku'u sai ya kabbara yayin da ya gama sallar sa yi sallama muka mu ma ko muka wato muka Ah, muka yi sallama muka sallame sai imran ya kama hannunsa ya ce masa wannan ya tunatar da ni wato sallar manzan a sallar muhammad sallallahu alaihi wasallam أخذ إمران بيده بيده مطرف فالقائلون بإيجابه تكاد وند سكتشي تكبيرة الإحرام إنه واجباتي تمسكوا To sun yi riko da wannan aiki wanda aka ruwai aka shi a cikin waɗannan hadisai suka ce al'aslu an takuna kullu af'alihi a atat bayanan liwajibin mahamulatan alal wujubi to sai ya zamanto duk al'a'ida dalili shi asali shi ne cewa dukkan ayyukansa waɗanda suka zo domin bayanin wajibi to za a ɗauke su akan wajabci kama ƙara sallallahu alaihi wasallam kama yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli da kuma kudu anni manasikakum kaga sai a ɗauki dukkan ayyukansa da suka zo akan cewa bayani ne na wajibi sai a ɗauke su alal wujub ba za a sarrafar da su daga wajabci ba sai an samu dalili وقالت الفرقة الأولى الفرقة الأولى wanda suka ce dukkan kabbara wajibi dukkan takbirat ko hmm. ma fi hadhihi al ya dullu ala anna amala inda sahaba sahaba inma kana ala itmam takbiri. Ah, <clears throat> abin da yake cikin waɗannan hadisai yana nuni ne akan cewa aiki a wajen sahabbai shine a cika kabbara Wani كان أبو هريرة يقول ده كان أبو هريرة يكي تشوا إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا فيكو da ni na fi ku kamantawa wajen sallah ga sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وقال عمران عمران كما يجي أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانا ياتنا من صلى محمد صلى الله عليه وسلم ده وانا صلى تاسا ده صلى سدي وأما من جعل التكبير كله نفلا أما وان دي سنة تكبير دكا انت تزمنتو نافلة فضعيف ده وانا قول سميرونيني ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة to la'alla ya yi kiyasinsa ne a kan wato sauran akan sauran alasa'ir ish alasa'iril azkar akan sauran askar na sallah wadda ba wajibai ba wato yayin da ya yi kiyasin kabbara harama akan sauran takbirat abu umar ibn abdulbar ya ce ومما يؤيد مذهب الجمهور daga abin da yake karfafa mazhabar jumhur ma rawahu da shu'bah ibn al-hajjaj ya ruwaito al imran daga al-hasan ibn imran an abdullah daga abd ibn abd ibn abza daga babansa yace sallaitu ma annabi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam takbira bai cika kabbara ba wasallaitu ma Umar ibn Khattab kuma nayi sallah tare da Umar ibn Abdul Aziz dai Umar ibn Abdul Aziz annabi aka Umar ibn gaskiya ai amma la yalzam shi kuma a da Umar ibn Khattab a zai yi lokacin tsakanin annabi da umar ibn umar ya rasu shekara ɗari da biyu ne ko ko da ɗaya ne eh da ɗori gaskiya ne ba kowa ba ne amma bari mu ga mm, haka yake umar ibn abdul ne na'am eh wata nusar ce amma abin da zai tabbatar mana shine riwayar hadisin shine hadisin a cikin masadir ɗinsa ya ce abu dawud da tayalisi da ahmad da al-bukhari fi tarihi kabir da fahawi fi ma'ani al-athar da al-baihaqi fi sunan al-kubra amma wa naqala al-bukhari an at-tayalisi annahu qala hadha la yasih na'am ana yi da tafarra da bin hasan ibn allah eh قال الثوري مجهول dai bukhari ya nakalto daga abayalisi haza inda na batil mhm da kuma abinda ahmad ibn hanbal ya ruwaito daga umar radiyallahu anhu annahu kana la cewa ya kasance baya kabbara idan ya sallah shi kadai kamar waɗannan su suna ganin cewar cewa ita kabbara kawai an sanya ta ne domin liman ya rinka sanar da mamumai da tsayawarsa da da tsugunawarsa zahaba man ra'ahu kullahu Eh, nafila ne wannan kuma yana kama da cewa duk wanda suke ganin cewa wannan nafila ne wannan ita ce mazhabarsu na? hikmar takbira su eh, da wai shi ne suke ganin haka cewa kawai don ish'ar ne don ish'ar ne to <clears throat> amma yawanci ai hadisin da jumhur suke kafa hujja da shi na ta'ayinin takbiratul ihram shine تحليلها التس... تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم to kaga wannan sai dai kuma wannan ya ayyana hadisin a kabara harama din ne sauran kuma sai a ɗauke su akan sai a dauke su akan sunna kenan sai a ɗauke su akan sunna to amma ya za in an ɗauke su akan sunna ya za a raddi akan hadisin sallu kama muni usalli cewa yin kabbarar a kowace yin takbir din za ta zamanto ita ce bayani na wannan mujmalul wajib mhm. to menene hujjar jumhur wajen sanya sa'ir takbirat sunna na'am to hadisul mutsi salatu ta ambace shi eh ta ambaci kabbara harama mhm. na'am wasali oho eh ai <laughs> to ai kasan shine ake asabatu tijariya kenan ta yan kasuwa ce shi yasa mm. mad dalil menene dalilin akan fitar da sa'irut takbirat daga wujub na'am na'am cewa ba ambace shi a cikin musu'u salat ba to menene raddi akan wanda zai ce hadisin sallu kamar aitumuni usalli ya nuna wajabcin takbir tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kullama khafada wa rafa'a kamar yadda hadisin abi hurairah ya nuna na'am eh shine to ai yana bayanin mujmalul wajib kenan tunda sallu ko sallu amr ne wal amru yadullu ala al wujub to sai hadisin abi huraira ya bayyana wannan mujmalul wujub da cewa a ko kullama khafada wa rafa kaga hadisin zai zama to hujja ne kenan ga ahlul zahir hmm? na'am cewa ya ambace shi kawai ba zai zama to takhsis ba ai tafsis shine ya zamanto ya saba masa ba tunda wannan ko babu sabani tafsis ne ala babu afradil am yi nasi a kansa illa idan aka ce cewa ba ambace ce a cikin hadisul musu salatihi ba rashin ambatansa ya nuna kan cewa wannan ba waji tunda a hadithul musu an tsaya ne akan al wato al hmm. to sai dai ta wannan janibin to wannan hadisi ko ne Mm. Eh, to ai shine aka ce wannan shine batil din mm. eh wannan magana ma da sun ya kawo eh. dalilin da yake nuna cewa wajibi ne ya kawo wani hadisin za su yake cewa idan kabbar imam mm. sannan idan kana sami Allahu liman wa yake cewa من وجود هذا dhikr sai kawo kuma hujja يكي biyu النبي صلى الله عليه وسلم wasallam muwazaba ita wannan مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات فإنه ترك التكبير يوما من الدهر مات التكبير يوما من الدهر وقال صلوا كما رأيتموني رأيتموني أصلي ثالثا أنه شعار الانتقال من ركن إلى ركن آخر لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة انتقال من هيئة إلى هيئة فلا بد من شعار يدل عليه صار التكبير واجبا بهذه الأدلة الثلاثة أعلاها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا والأمر للوجوب kaga wannan duk yana intisari ne ga mazhabar al-zahiriya to me aqwa mutamassakul jamhur to na'am shine hadisin musii'u salatu المسيء صلاته المسيء المسيء صلاته zai iya zama to al-musi'u salatihi eh tunda eh, al-mudaf idan kana ismul fa'il ai alif da lam din bata hana ibafa wal muqimis salati wa ma razaqnahum yunfiqun eh? eh al muqimi as salati ismul fa'il hmm, kaga ibafar akai eh, hmm. Hmm. eh dama suna kauliya ai tafi dalala akan akan abin da take zuwa gare shi da aka dai akwa mutamassik na aljumhur shine wannan hadisin almusi'u salati cewa an takaita kawai akan ambatan alfara'is kuma babu wannan kabbar babu sami Allahu liman hamida to amma me za'in raddi ga wannan istidlal din Sheikh al إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد wannan amur ne da ya zo da yake da alaƙa da almutaba'a tunda an ƙayyade shi cikin cewa idza kabbar fakabbiru li yu'tamma bihi eh. al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu qala malik malik yace la yujzu min lafzi takbir illa Allahu akbar ba abin da yake wadatarwa yake gams yake isarwa a lafazin kabbara illa Allahu akbar wa qala shafi'i ash-shafi'i yace Allahu akbar Allahu akbar wallahu akbar da kuma Allahu akbar allazani kilahuma yujzu lafazai guda biyun nasu dukkaninsu suna isarwa wa qala abu hanifa abu hanifa kuma yace ahmad yana tare da malik na'am yujzi min lafzi takbir kullu lafzin fi ma'ana na'am yace wa qala abu hanifa abu hanifa kuma yace yujzi min lafzi takbir kullu lafzin fi ma'ana ah, dukkan lafazi da yake da ma'anar kabbara yana isarwa daga lafazin kabbara kamar Allahul A'azam Allahul A'azam wallahul al'ajal duk in ka hmm. buɗe sallah da shi yi ce domin maksudin wa zaka rasma rabbihi fasalla haka Allah ya ce hmm. wa zaka rasma rabbihi fa salla wanda ce Allahul a'zam hmm. ya zo da ya ambaci sunan Allah kuma dama Allahu akbar din girmamawa ne to shi ma ya girmama Allah a ai ba bismillah ai ba girmama Allah ba ta azim ba eh amma ai shi ya ce zakara suma rabbihi sai ya hada kuma da hadisin <laughs> to shi ya ce wai in ka ce wa zakara suma rabbihi idan kai taqyidin wannan wa zakara suma rabbihi da lafazin Allahu akbar kai taqyidin al-mutawatir bil khabar al-wahid wanda yake kuma wannan zai zamanto nasakh ne wala yunsafu mutawatir bil ahad ga shi wannan lokacin da muka yi ta karatun mugni kenan muka sai muna dan ta'alikat alhamdulillah pencil din bai tafi gaba daya ba yace wa yurajjahu madhhabul jumhur bi anna al ibadat kulluha at ta'abbudat fal ikhtiyar fiha al ittiba wa qawluhum yanqudu yufdi ila isqat dalalati al ahadith wa aidan ta'liluhum bi anna وأيضا تأليلهم بأن المقصود التعظيم والثناء يرد هذا الاستنباط أنها إلة تعود على أصلها بالإبطال فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير wannan نردي ني usuli يا musu ya mahanafiya mm. uh, sun ce la yajuzu taqyidul kitab bi khabar al wahid suka ce wannan da suka ce dukkan lafazi da zai kawo at-ta'zim illar da suka kawo in aka yarda da ita kan cewa maksudi a kawo lafazin da zai kawo da zai girmama Allah to zai bata abin da kuma hadisi ya nuna na tafsirin lafazin kabbara sai zama to an canza sallar daga inda take daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ba taba jin ce yace al a'zam ba na'am na'am wa sababu ikhtilafihim dalilin sabanin su hal lafzu huwa al mutaabbadu bihi fil iftitah shin lafazin shi ne aka bautar da mu da shi ko ko ma'anar lokacin buɗe sallah da lafazin aka ce mi ibada ko da ma'anar وقد استدل المالكيون والشافعيون عليه الصلاة والسلام تو المالكيون ما مالكية da shafi'iyya sun kafa hujja da faɗin sa alaihi salatu miftahu salati salati at-tahur at-tahur dai ko zai zamanto at-tahur at-tahur ai ma yutatahharu bihi at-tahur kuma shine aikin miftahu sala wato mabudin sallah shine tsarki وتحريمها التكبير تحريمها abinda yake haramta ta yayin da aka shigarta in aka kai haramata kabbara wa tahliluha abin da yake halatta fita daga cikinta at-taslim sallama mhm. suka ce ita al'alif wallam ta at-takbir lil hasr wato wannan yana daga cikin wato uslubil qasr ay tahrimuha at-takbir la ghayr hmm. shine ma'anarsa shine <coughs> na'am والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به شيء كو الحصر تقيتاوا ya nuna cewa hukuncin ya keɓanta da abin da aka yi furuci da shi ne wa annahu la yajuz la yajuz bi ghairihi da kuma cewa baya halatta da wanin sa walaysa yuwafiquhum abu hanifa ala hadha al-asl abu hanifa baya muwafaqa da su a wannan dalili a wannan asali فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب دومين شي مفهومين wannan a wajen Abu Hanifa babin sababin mafhumul mukhalafa ne da aka ce tahrimuha at-takbir wato ai bi khilafi ghairihi sabanin wani sa zai ce to wannan kuma mafhumul mukhalafa ne eh. eh, wa huwa shine an yi hukunci ga abin da aka yi shiru a kansa da kishiyar hukuncin abin da aka yi furici da shi shi kwa dalilul khitab a wajen abu hanifa wato mafhumul mukhalafa baya aiki da shi saboda ka ya ce musu wannan istidlali kuke bil mafhum eh, istidlali kuke bil mafhum hatta ma idan kuka ce din al wallam din lil hasr shi mafhumul hasr yana daga cikin mafhumul anwa'u mafhumul mukhalafa saboda da sai ce ba zai kafa hujja da shi ba wa akwa ɗinsa shine dai wannan istilalin da ibn ibn daqiq al kan cewa aiki da wannan ka'idar tasu ya udu ala asli tafsis a takbir bil ibtal zai bata abinda aka yi yanda shari'a ta ayyana wannan lafazi bai faɗi dalilin shafi'iya ba da suka ce Allahul Akbar yayi don cewa suka yi Allahul Akbar Allahu Akbar ne wa ziyada Allahu akbar ne wa ziyada saboda alif wa lam akwai ƙarin taukidi da hasr a ciki saboda haka Allahu Allahu akbar tafi Allahu akbar karfi wajen tabbatar da girmamawa ga Allah jalla wa ala to saboda haka suka ce ah, ah, a ha gani ash-shafi'iyya ah, li'annahu ata bit takbir wa ziyada wa ziyadatun kuma la takhillu bil ma'ana <laughs> amma kuma wani da suke Allah a kawar sai suna hmm. cewa abin nan a fa'alu tasbih a nan hmm. kawai kamar annahu la la kabira illallah su Allahu akbar kawai a'a Allahu akbar babu ai eh, eh, Allahu akbar ah, babu hasr a cikin wannan ba wai kamar akbar min kaza ko kaza eh, akbar kawai akbar min kulli shay kamar an aka ce Allahu akbar shine Allahu akbar min kulli shay amma aka ce Allahu akbar eh. kina hunaka akbar akhar a'a Allahu akbar al-akbar al-ma'ruf oho wai akwai wani kabir din akwai wani akbar din eh. amma Allah shine al-akbar a cikin duk al-akbarina <laughs> na'am

yaglubu at-ta'abbudu fihi eh na'am eh, sai mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta